Lemuri Michael. nisan kwana nisan kwana Assalamu alaikum. To ko ko batan kai ne ne ba nan ake abin ba. Um, da Allah tambaya nake yi. nan ne shagon da aka kawo bilkisu matar mahmud wacce aka kawo ta mata makeup na dina ko kuma dai shagon gaba ne nan ne shin ba kuma an saba kai ya a eh. nan ba nan bane ai hmm. a to da alama dan a haba wallahi ban sani ba ya haƙuri ki haƙuri. Ankun Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup din ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dina ne. A ba idan ina nan makeup din ba zai yiwu ba? Ba zai yi kyau. A to kuma kin ga ina so da ya ta yi kyau sosai. To ka je to. Oh, ka je mana Ankun Mahmud. Shi wannan foti din. In kun gama dai muna waje. A'a. sai ka fito na fito ina gaya ba alaji to mu je mana a kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin abu ba na so ma mu ƙara samu ta mutanen can su gani ba ka saurara mutum saurarawa ne <laughs> saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a shaku. ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha da madara duk za ka iya sha dangancin mm. nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci a ah, wallahi duka zan shanye kab kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka hada aka hada wannan magani kar ka sake ka ci ka yi taurin kai kai gangancin cewa ka shanye wallahi babu ruwanka babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne isha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsama sai tun daga gida sun tsumu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai <laughs> full service eh, kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina eh ba na so mu wuce kamar sha ɗaya haka sha ɗaya sha ɗaya to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki alhaji kai kai ka je da ta yi kyau kuwa na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta eh. matar ka mai kyau ce kai dai bari Allah kai mu anjima Allah kai mu anjima kai da kai nisan kwana nisan kwana ni na bin Allah wai ni ke na mu a ya haka ni idan ba za a Hello, in ka shigo kawai kana yi kwana kawai in yau kwana nan. Ahmad, mu ba a bawa mota za mu shiga gani ko ba kawo mota ba zai shiga mota amma ya hakuri ya tsira. Ku yi hakuri yanzu ma ka wani abokin mu ne ga shi ne zan zan zan shigo da shi me? Sai da kawai ko ka samu na samu wani daga halittar da yake. Eh, na filin amma duk motocin sun yi gaba. ya kamata fa ayi ayi aje a dawo abin nan wallahi karki ba ta wasa ne yawa ango ango amit wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ce a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce ilamu ban so a daɗe wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk ƙoƙarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboy gaba ɗaya sai mu wuce to in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa ai ba su mana yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su dan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce duk za mu tafi ka kwantar da hankali wai me matsalar ne kai a ah, to ga matsala dai wallahi matsala kawai ga amarya mun matsala ne yanzu eh, to amarya a mota <laughs> na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai dan barak ne zai zo kan to shi ma bai karasowa ya je duka wai Ka gani kawai ni ma barin sauka. Ah, bari mana, bari mana. Ke ya za a ce Ramla ba ta samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan. Za ta samu tana kanwar amarya a ce ba ta wurin dina ina abin zai yi. Ahmad ka saka ta a mota. Yanzu za mu je ki kwanta da hankalinta. A nema mata mota. An gama an gama amarya ki kwanta da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne. Mu je mu je mu je mu je zo mu je yanzu nan an gama ai. Ana ayi aje wurin nan da wuri wuri ne a tafi. komai da komai na yana cikin jakan nan ya kamata ai ya kamata a yi da wurwuri ne a tafi kai wa me yasa kake so a yi a ga madinan nan a yi a ga dinan ba za ki gane bane ya kamata mu tafi wallahi akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri wallahi yanzu haka ji nake in kika san gasuwa nake yi Allah Allah nake ga dai an yi an wuce ba za ki gane ba ke dai dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya wallahi yawa sani sani a sani yana akwai space a motarka kai ahmad ba kai ba space ba space a cike take kada a ce ramla ce bata samu mota waje ba akwai rigima kenan sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga abin mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. Ah, an ci Jamila. Baki samu mota ba ne ko ba za ki je ba. ta duba da zuwa kai. Yawwa, kwantar da hankalinku ba wannan akwai ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni, ku biyo ni Ku zo mu je, ku zo mu je. Ku ɗago ƙafa, ku yi sauri, ku yi sauri, ku ɗago ƙafa dan Allah. Yawwa, alhamdulillah gashi ba kowa a bayan mota. Shiga toron. A shiga. Kun samu makan ku sauki. Kin dai sa a shiga. Ah, ni sai ba ki ma bi samu bismillah. Bismillah. Bismillah. كيشي قلت لك يا كبارتا اونس كون نفس بودك كيف انت في النمية موت النمى يا الله وين من سابق هذا كذا موتا كذا بالقوية إنتي كم عمرك؟ data shikenan sai na dawo anti Jamila kika ce mishi kina gida. Eh mana, sai me? Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? <laughs> Ai mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban. ba kamar mai laifi da jami'in tsaro to amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma goma da rabi a gida za ta wait amma fa wannan ba hali ne mai kyau ba ban ce ku koya ba ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashi a wuri ni ya yanzu ban ga motocin da suna wuce ba kafa su ce ba su je fa mm, ba mu je gurin ne akan lokaci da ya kamata a ce mun karasa wajen nan nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango kawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhaban kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhaban kada ku manta manyan baki maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baki maza da mata a tafa wa ango da amarya kusan angon namu ɗan gata ne amaryar tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi da Allah ta ba mu nima mana ba tare da bata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata dj idan ka shirya release the music ban san wani sarki ba suna kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba wa ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata a ce yanzu sun kara ba ina ramla take ta ce bana ta ƙara su na ga shigar ta mota da ta jamila da amma kuma da ban san amma kin gabar da jojin ruba da kuma don za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani saurayin ka duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin kawayen amarya bari mu kira babban kawar amarya ku ba mata da Allah ni da kaina fa na sa a mota ba nawa ya kamata a ce sun yi sunan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata siramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sani a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan siramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karasu ba har yanzu ina ganin ko sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karasuwa amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ni sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma ai ba ni ma da number sa why ne direban Why am I mutum na rufe Allah ya taimake mu dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana gusowa dan ka san je an yi bala'in zafi wannan haka yake wai ka kira mutumin nan ko hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai hashim nisan kwana mutanen ka sun zuwa <laughs> wallahi dai sun yi bacci kwana how comes salafiya lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar aka shafa ya kashe wayar take amma kuma wai switch up oh, ba caji ne yaya ba caji ai bata taba zama wayar ta babu caji ba kullun a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da yasa ta kashe waya to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya Ha'a! Sergeant. Sa. Waye a bakin gate a kofar gidana yau? Yau? Constable Chinwe ne. Chinwe. Mm. kana da number sa ina da shi to yi parking nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana Zan kira shi ne? Oh yes, kira shi. Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, nan babba ce baya shiga. dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa kuma yake aikin police sa sin fa yanzu zai sayi waya gobe da safe zai sayar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je sayar ka san nan barasa a cinwe is very stupid he's very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very stupid kwantar da ko a ina su tabbata insha Allah ba su hankali na ba zai taba kwantawa ba ni yanzu ba ma jaka ne da dame ni ba ka duba ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba ina suka je to jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemo sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawa sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne fa gaskiya wannan abin ya ci duka wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba ha'a wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban a ce daga jamila har ramla har sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga kai ni fa gaskiya wannan abin da alama tambaya gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki wata farar mota ce ka san me motar to kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane baka yi bincike ba ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne na san iya adadin mutanen da aka yato bikin nan ka isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya a nan wajen down da Allah ba magana tashin hankali wace a biki ya zaka gane kawayen amarya suna zuwa da mota kawai abokan ango suna zuwa da mota mutane na gari ma suna zuwa da mota ta ya zaka gane motar da ta shiga kowa ma zai iya shiga motar kowa wannan ba wani abin tashin hankali bane ba amma dai kawai abu hello tsama na mala ina jin ka bar wannan magana da Allah tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni Musa. Where is your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet shi ta dan ci sigaran kuma na kai ta gyara. Tude gaba ɗaya darkness nake gani ba wasi. Hmm. Sorry sa. Ina Jamila ta da gida? A sama dan bata dawo kuma na ci mata sanar da kai rashin dawar ta. Are you serious? Yes sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci ya waya. mu je mu je mu je ce pastan mata ba ta dawo ba ɗan taurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna na gargaje ta shi ma su ni Allah farai sun walar da shi take kina ji na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shi kenan. what a ina ne wajen ok na gode lafiya oga an gano da take ne an samu inda take ta je dina ne dina wai bikin kanwar kawarta ita kawar tana gida ita kuma tana wajen dina ina kuma kai mata sai a hankali yanzu gurin dinar zamu je yes ok sa ah, sa ina ne location din marhaba event center ok sa ƙara wuta saboda a sanar wadda ya rana insha Allah ba da ke su tun da yanzu yanayin wurin ya hargitsi ya kamata mu yi gida gida wanda su duk hannun da ke cikin wurin ya sa har yanzu sun laba ba su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin wanda. ƙarshe ma anti jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari ce kuka take ta yi a to ko haka ne akwai matsala babba ba kuwa wace irin matsala ce da abin da ke faruwa a nan ciki na ne juna ba na haka? na san haka za ta kasance ne kowa ya sana a gaba wannan ce muka kaza wannan ce mun a wani mutum suka ce a wani wata na tabbata ji inda suka za su ƙara sunan watan tashin hankali na dai kawai ina suka Oh my god, wannan ai mijin anti Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner Faruk dan baba ba? ina ango yake a cikin ku ba ango ne damuwata ba ina ta take yalla bai yanzu haka maganar su ake tun da motar su ya taso daga gidan biki har yanzu ba su iso ba da ita ramla kauna amarya da nusai ba motar wa ta shiga ina kuma mai motar ana tambayar ku motar wa ta shiga wa mai motar yana ina sa, ga wanda ya sa a cikin motar nan, saboda haka ka gaya mai wacan mota ne ka saka su. Kwarai kwa. Ranka daɗe, wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa, wallahi ban gan shi ba. Kai! You are very stupid! Za ka sa su a cikin mota, baka san direba ba, baka san mai mota ba, ina so ku bani haɗin kai ba wanda zai ban nan gurin kowa ya koma cikin hall muna nan tare da ku har sai matata ta bayyana tukunna ko ba ku ji ba go inside the hall ah, yi ma aikan wata ta bata ya kuna sai a ce wani mu shiga ciki ya all inconclusive in babu anti jamila kana ina to ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda goma ku zo ku same ni a marhaba event center 'yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed kuma tear gas ya fi yawa a cikin motar a ah, ranka da ina da magana wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci ni bangaren da huwa nake tsire ne aiki na kalli bille na ranka da wallahi ba na ciki kokiri shi kake yi no more rantsuwa wallahi you are all inconclusive in until na fito ba tsire kokiri shi kake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, me samu ji <laughs> ina so ku bani haɗin kai mun baka kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasasshiyar gaba kun ji ni za mu zauna tare da ku har wani lokaci har kuma sai matata ta bayyana ku shiga ciki ko izai Thank you boy shi yasa nake son aiki da hisham har ya zo kuma na san tare yake da 'yan sandan da ke kewaye da nan unguwar insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida insha Allah ango sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallama sauran jama'a kuma ba rakiya to me ya kawo kuma 'yan sanda gurin biki Ina lillahi wa Ango ko ka san su ne? Ina ga patrol suka fito ko? Patrol kuma gurin biki? Amma me Ahmad yake yi tare da su? Wancan ba mijin Anti Jamila ba ne? Inna lillahi. kenan ta tabbata siram na sun Gurin biki kuma 'yan sanda me ne zai ka arsu. Inna lillahi. Kai, kofur! Wannan is inconclusive, rike mana shi daga can. saboda shi da suspect number one. Kai sergeant, sa a tsaya tare da su a nan gurin. Kai! Jerry, stop it! This yana magana kana magana, you are inconclusive. Mace. What? There is nothing! Na irkan fara su yana magana kana abun ina son duk wanda yake gurin nan ya nisu ya ba mu aran hankalinsa ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne mai himmi ya kawo mu duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai rundina ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan kun gane? Eh. kaga ya ga jan haƙuri har ya kira ni hello ranka ya daɗe ga mu nan akan hanya a ran kai daɗe kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba lauran kai daɗe su uku nesa ba za mu baka kunya ba ran kai daɗe dukkansu 'yan mata ne kaga riba biyu kenan <laughs> sai mun ƙara su Hashim. Ina jin ka. Ka san wani abu? Bai eh, ka ka san fa uga yana bala'in san irin wannan harka. Ha'a. Hmm. Shi yasa kaga duk ya biya da mu ya ta zumuni. Dole hankalin sai ya tashi sai ma ya gansu ma. Ka ka kara mai wai yan mata ne. Eh? Ai. A'a. Me ke faruwa ne? Jakin naga tana yi. Eh, tana wa dan jakin ne wallahi. Motar nan fa sabuwa ce yau aka kawo ta Hashim daga Lagos. to wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau yau nan zan je in neme shi sai ya zo ya ɗauki motar nan ya kama na wuta don me yasa sabuwar mota ta nemi mutane jakin daga jakin kawai mota ta ɗanyi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta hashim in dai ba daga kai bane malam wannan mota sai an canjo ta kaga ka nemo je mi fakin mu san halin da muke ciki kada mutum mana tsakiyar hanya matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron na kira ta a waya wayarta a kashe na je gida in duba ta na tarabbata nan na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba to ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi stop, stop. Na zaka je. So nake in wayan labai magana. Yi magana ka daga nan gurin. Ita an tinta a tare da ita akwai kanwa ta amarya. da kuma wata guda ɗaya su uku ne abin ya rutsa da su amma yanzu haka maganar da nake gaya maka mun baza abokanan mu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu ni ma na bada wannan odar na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke idan an same su sai kowa ya tafi gida idan ba a same su ba muna nan tare da ku yalla bai eh, abin da nake so ka gane tsakani da Allah fi idan har za ka iya zama ka zauna duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna to ya zauna idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa to ya ci gaba da tsayuwa kai kai kai an ce kai ka saka su a mota ko? eh ranka da ni na sa su a mota ka san mai motar? a'a ban ban ban san me mota ba ban san shi ba wace irin mota ce wata faran mota ce fara ce ne faran mota ce ranka daɗe plate number wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba dan sanda ina dan sanda constable come here musa kai ka ɗauki wannan ka kai shi ofis ka haɗa shi da kofin mabigi ka ce ya ci gaba da ta ranka ya daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi an go ka yi magana mana ba kai ka ce in sa a mota ba haram haram haram ni ba haka muka yi da kai ba ce maka na yi kasu a mota amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi ko ba haka aka yi babarki su ni dai damuwa ta a garamla amma hakan da kasa ai yayi tafi da shi duk wanda ya matsa lika masa dalma nisan kwana nisan kwana hello kai dan sanda ina so ku ƙara sa ƙaimi akan patrolin ɗin da kuke yi ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce farar mota ku tsaida ita ku duba ta ba duk wata mota duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane ai mu mu je mu je, wani ma, ina ku bulma bigi yake, oke tashe shi. Hmm? Hmm? An gaya muka bacci da ke da ke irin wani tashi? To, sannunku ku da good morning sannunku san kai wannan shine ake zargi da sace antum wata assistant commissioner faruk shine ce a shi ka tambaye shi me kace wata assistant commissioner police shine ce a shi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana ga shi kawai mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau mutumin banza ku zaka shi nan wajen ku zaka mu da shi ka gama zauna nan tsuguna nan tsuguna lean down sergeant come and search him idiot look at him cire hular nan cire mutumin banza mutumin wofi ka gaya musu mutumin banza mutumin wofi kawai abinda za a yi ku koma ku gaya oga wannan aikin za a yi shi an gama kai ka san da ba sai na gaya maka ba ko ma su nawa ne sai ya faɗa ka san na ba sai na gaya maka ba yau wato ku je maza ku je kai kuma kashinka ya bushe yau eh sacin barin ka gaya musu na kwana biyu dama kauna na gaya maka shege ku kuna ne kuke wannan aikin me kenan ka tara an tara ma wahala ba iya ka kai kutun kutun ka kashe wa ƴan aure to sai ma ya kamata ku haɗa ka da aboki tafiya cikin nisa bisa cikin duhu hankoro da zallamin burin abin da zai zama a yau shi ne ya taɓa shi. Malamin makaho kuma bature. Yawwa shi ke na rijiya. Ahab. Yawwa teku, teku, teku. Mutumin kamfani cikin jerin ayyukan fina-finai. AUK Entertainment su suka yi maka zafi. direba makaho mu je zuwa to kamar zaka ci ko ko zaka bude mun barin nabi ko ko ko kora to wallahi tallahi ba na son kamala an yi shari'a nan to abuja zan je kina gaba inda ki sai na aure a garin sauri na je na dauko mai ruwan zafi ba sani ba na bashi wayo wannan ba ya zigi ba to ba ya zigi ba to ba ya zigi ba to ba za ka tsira da gida ba kake tsaye ka cewa labari awwal uba kwakwatawa tsabtace shirin ahmad dorai direba mai nisan tafiya ga azababban take tuta ba shi kuma da sanin inda birki yake direba makaho mace zuwa waye zai sauka mutum da ya ko dukan ku a mutum ta ne ai ya ga da wuri saboda ka san ji makaho ba gani yake ke eh to eh? gwamnati da da ya da shi ni ma yadda haka Ya yi masa wanka da kashin shanu ganin tarin hadarin da ke sararin ya sa gatari ya datse masa shiryawa shin awwal ubawa mun ba za ka yanzu ita wacce ta dame ka sakata yalla wala ka sakita wallahi da garin nan akwai filin jirgi na rantsa da Allah can zan kai ka wani filin jirgin jirgin kasa ya kan diga zai kai din wannan garin baki ka ai garin ba ka sakita dan ba da ma'ana dire ne lamarin lamarin direba makaho mu je zuwa da Allah mota yan sanda nake so guda biyu yanzu yanzu eh, makaho mai kalacen nasara sai dai rashin da ta aure shi ya fita can sun ya mutsa shi ya shiga can sun doke shi ba ta umarnin shi nura shi yawwa oga lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka kai kai na fa a barikin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba karanto mini burki a oga burki ai yana littafi na biyu me yasa baka dauko ba ai kai kace dauko ku na ɗaya da littafi na ɗaya gaba Direba makaho, maje zuwa.